bismillahi rahmanir rahim gidan aro kashi na 67 handilare kuwa tuni ta soma washe baki don ita ma za ta iya cewa ta ɗago jirgin likitan dakta ya dubi ma'azami ce da fari zan so na fara taya kamar na amma kafin nan zan tambaye ka me yasa ake barinta haka da yunwa a yanayin da take ciki wanda ba ta kawai ba hatta da jaririn da ke cikinta zai iya shafa sai da ma'azami ga wani haske ya gifta ta saman idansa. sa ya kuma duban likitan da tsananin mamaki ya ce dakta me kace kana so ka ce matata tana da ciki dakta ya murmusa ya ce da alama da yanzu kuka sani ko da yake ba lallai ku fahimta ba saboda sa na hudu kenan dakta ya ci gaba da faɗin cikin nata lafiya lau yake ta suma ne saboda babu ƙoshi a jikinta amma mun saka mata drip idan ya ƙare zuwa anjima, za ku iya tafiya ma'azam kan ya kasa komai sai kallon likitan yake da mamaki yayin da antilare da ta kasa ɓoye farin cikinta ta shiga tambayar likitan ina ɗakin da aka kwantar da sadiyar yake dakta ya mata nuni da hannu yana mata bayani antilare ta shige murna fal zuciyarta ya dawo da dubansa ga ma'azam da har lokacin ke tsaye wajen kamar an dasa shi labari mai daɗi a tsakanin tashi hankali wai sariya na da ciki ikon allah momi ta cire cikin safina a gaban idanunsa sai ga wannan labari da ya riske shi tun kafin wayewar gari allah kenan mai gudanar da al'amarinsa yadda ya so thank you for this wonderful news doctor ma'azam ya faɗa yana miƙa ma likitan hannu suka yi musabiha dakta ya yi murmushi ya ce congratulations once again kuma don allah a dinga kula da cin abincinta da abin da take so ya ƙara shi da ɗan zolaya shi ma ma'azam murmushi yana jinjina kai za a kiyaye insha allah dakta zan iya ganin ta dakta ya ce me zai hana sannan ya nuna masa hanya this way please ma'azam ya kuma masa godiya kafin ya nufi ɗakin kwance ya hango ta akan gado da drip ɗaure a hannunta na hagu antila dai ta dube shi da murmushi sanda yake takowa cikin ɗakin a'a inspekta an shigo ya murmusa kaɗai yana gaida ta ta amsa cike da fara'a tana ƙara da a lallai aiki ya yi kyau masha Allah ya sadda kansa kaɗan yana ɗan shafa kai murmushi bai bar kan fuskarsa ba antila dai ta ci gaba da faɗin masha Allah ubangiji ya sanya musu albarka Allah raba su lafiya ya sa a haifo masu albarka ya ɗan duka da kai kaɗai yana amsa da amin anti idanunsa na ga sadiya wacce ke kwance tana shan drip idanunta a rufe irin na mai bacci fuska ta hatta ɗanyi yau. fayau anti lare ta miƙe tana faɗin to bari in duba asad a waje ga kujera ƙara so ka zauna godiya ya mata kafin ta fice ta bar shi da sadiya shi kuma ya janyo kujerar gab da jikin gadon nata ya zauna yana kamo hannunta mara kanula ya sumbaci hannun nata yana kuma limshe idanu duk da nauyin da kirjinsa ya masa sai yake jin wani irin farin ciki da annashuwa na fusgarsa ya kuma buɗe idanuwansa tar a kanta a hankali ya ɗora ɗaya hannun nasa yana shafo goshinta zuwa wajen sumarta kaɗan sai kuma ya kai dubansa ga shafaffen cikinta da ya kamar babu komai a cikinsa ya tuna yadda momi ta sanar da shi labarin cikin safina da kuma yadda ta cire cikin akan idanunsa take ya ji wani irin abu kamar kwalla na yunkurin ciko idanunsa ya matso a hankali yana mai kai hannunsa kan shafaffen cikin nata a hankali ya janye rigarta kaɗan ya so ma shafa mararta yana kuma jin ƙwalla na ciko idanunsa kwantar da kansa ya a gefenta haɗi da limshe idanunsa hannunsa na kan cikin nata yana shafawa yana tana abubuwan da suka faru a rayuwarsa daki-daki sosai yake so ya yi kuka sosai yake son ya fitar da tarin damuwa da ke kunshe a cikin zuciyarsa yayin da sadiya ta ji kamar mutum na shafa ta cikin bacci a hankali ta soma buɗe idanunta da suka yi matuƙar mata nauyi ta ware su tas tana dubansa yayin da ya kwantar da kansa a gefen jikinta. take ta so soma tunawa da abubuwan da suka faru ta ji kuka na zuwa mata yunkurin da ta yi da zimmar ta miƙe zaune ya sa ma'azam ya fahimci ta farka daga baccinta saurin miƙewa ya zaune yana dubanta suna haɗa ido ta ji kuka ga dangadan na zuwa mata nan ko ta fashe masa da kuka tana ƙoƙarin ture shi daga jikinta bai sake ta ba duk da kiciniya da take na ƙoƙarin cire jikinta daga nashi sai ma daɗa rungume kanta da ya cikin ƙirjinsa yana ƙoƙarin rashinta. sai ta daina kiciniyar ta yi lamu a cikin kirjinsa tana fitar da sautin kuka a hankali ni ka sake ni ta faɗi cikin kuka maimakon hakan sai ya soma shafa sumar kanta a hankali kafin ya sumbaci kan nata yana limshe idanunsa me yasa kyakkyawa me yasa biki sanar da ni cewa kina ɗauke da ɗana ba sai da ta ji kirjinta ya buga jin abin da ya ce ta shiga tana wai ma ba asibiti ta tsinci kanta ta sume ne aka kawo ta asibiti wai tana da ciki sai kuma ta soma tunanin saboda safina na da ciki ne mata duk abin da ya mata wato ita ma yanzu dan an ce tana da ciki shine ya ɗebo kafa ya zo bayan da ya fita sha'aninta kenan saboda cikin ya zo da a ce ba ta da cikin ba zai waiwaye ta ba kenan gaba ɗaya sai ta ji ba ta ɗaukin cikin bai sake ta ba tana cikin kirjinsa ta ji hannunsa ɗaya akan mara ta yana shafa a hankali na san ke ma biki sani ba sai wannan lokacin ko ya ɗan yi fasali kafin ya ci gaba da faɗin kyakkyawa za mu zama iyaye ɗanmu yana nan kina son bebin ya ƙara shi cikin wani irin siga mai kashe mata jiki laƙwas mu'azzam gwani ne wajen mantar da mace damuwa har ma ta mance fushi take da shi duk da kuwa zafin da yake da shi idan suka kaɗaice su biyun gaba ɗaya man cewa take cewa shine wannan inspekta ɗin mai tsananin tsauri da ta soma haɗuwa da shi ita ba ta niyya koma gidansa yanzu ba balle ma da ta fahimci saboda wannan cikin yake nuna kulawarsa a kanta wato da a ce ba ta da ciki da har yanzu yana can wajen safina ba zai ko waiwaye ta ba aiko ba za ta koma ba idan dai dan cikin ne ya waiwaye ta sai ta ture shi daga jikinta tana girgiza kai alamun a'a ni ba na so kuma dan Allah ka fita ka kyale ni yanda ta yi magana cikin fushi sosai sai da ya tuno wa ma'azam lokacin da take sadi firiti dinta lokacin da ya mata lakabi da sarkin taurin kai ransa ya ce abin ya motsa dama ya lafiyar kura balle kuma ta ci nama ya san halin kayansa balle kuma ga yanayi na masu ciki bai takura ba ya dan janye jikinsa kaɗan yana faɗin Allah ya huci ran maman biyu yana gyara mata zama hannunta mai kanula da ɗan harare shi kaɗan tana turo baki jin sunan da ya kira ta da shi akwai abin da kike so ki ci ne ya tambaya yana dubanta sai ta maƙe masa ka faɗa ni ba na son komai kuma ni ba zan ci komai ba kawai ni ka tashi ka tafi ka koma inda ka fito da mamaki yake kallanta yadda take fushi sai kuma ya tsime kaɗan dole za ki ci abinci baki ji abin da dakta ya ce ba ne kan wani dalili za ki dinga zama da yunwa ba ki san ba kaɗai ba ce idan kuma wani abin ya samu ɗaya daga cikin ku fa musamman ma bebin ya yi fasali yana jinjina kansa kaɗan kafin ya ci gaba da faɗin na san taurin kanki sadiya kar ki kuskura kin ji na faɗa miki ya yi magana cike da gargaɗi dan yanda ya rasa cikin safina akan idanunsa sai yake ganin kamar zai kuma rasa na sadiya ne kuka ne ta ji yana kuma zuwa mata wato dai saboda ɗan cikin ta ya waiwaye ta gashi har yana mata faɗa da kashedi akan cikin ita gani take gaba ɗaya ya sauya mata da gaskiya fi son cikin jikinta sama da ita tabbas abin cikinta ne damuwarsa ba ita ba a hankali kukanta yake fita mara sauti mu'azzam duk sai ya ji babu daɗi musamman da ya ga yadda ta duka da kanta tana hawaye lokaci ne da ya kamata a ce suna farin ciki da wannan babbar kyauta da Allah ya basu ba kunci ba da ta san yadda hawayenta ke masa raɗaɗi a zuciya da ta daina kukan ya ɗan furzar da huci kaɗan kafin ya miƙe daga kan kujerar da yake ya zauna a gefenta kan gadon ya shiga da kanta cikin ƙirjinsa yana ƙoƙarin lallashinta ta kam kamar wacce aka ƙara sautin kukanta ya isa haka shh ki yi shiru kin ji yana magana cikin siga lallashi yana shafa kanta kaɗan irin yadda ake ma yara idan suna kuka suna a haka dakta ya turo kofa antilare yana biye da shi ma'azami kokarin janye jikinsa yayin da sadiya ta da kukan nata dakta ya ƙara so ya mata sannu haɗi da tambayar ta jikin nata ko akwai wani waje da ke mata ciwo ta girgiza masa kai alamar ba ta jin komai sai rashin karfin jiki antilare ta karasa wajen sadiya tana mata sannu yayin da dakta da ma'azam suka fita suna tattaunawa duba ɗaya antilare ta yi mata ta fahimci sun kuma haura da mutumin nata ta murmusa cikin zuciyarta tana mai mata uzuri dan ta san mace mai juna biyu abin fushi baya mata kaɗa bayan drip din ya kare aka sallame su ana kiraye-kirayen sallar isha suka iso gida har lokacin sadiya a kumbura take ko kallon inda yake ba ta yi shi ko san bai ma san laifin da ya mata ba shi dai ya alakanta fushin da take da kasancewarta mace mai karamin juna biyu dan ya san wannan karatun na cewa mata masu ciki suna da saurin fushi a haka kawai ma sai su ta fushi ya kula kamar tana buƙatar hutu da haka ko da suka iso gida bai buƙaci su tafi tare ba umma kodu farin cikin da take na da daɗin labarin jika da za ta samu daga 'yar tata hakan bai hana ta cewa sai dai sadiya ta tattara ta bi mijinta ba tunda babu wacce ciki ya hana ta zaman aure ba za a fara a kanta ba sadiya ta fashe da kuka tana faɗin ita ba za ta je can gidan ba mu'azzam ya ɗan risina ya ce umma ai haƙuri a bata anan ɗan hata ɗan ƙara jin ƙarfin jikinta umma ta yi kwafa tana aika ma sadiya da ke faman tura turen baki wani mugun kallo ai kai kake biya mata take wannan sangar cewa tana wa mutane kanta ne faro da za ta narke wa mutane ta tashi ta wuce mu ba mu da masaukinta a nan mu'azzami ɗan kuma duka yana faɗin ayi hakuri dai umma a batta a nan din Lare ta janyo sadiya jikinta tana faɗin ni fa a kyale min yata tun da dai an ba mu lasisi abi min a hankali don ɗan mutum ne su kutun a cikinta ehe mu je sama kin ji mu je in miki wani abu ki sa a ki ko ta ƙara shi riƙe da hannun sadiya wacce ke goge hawayenta da ɗaya hannun ma'azan da umma suka bi su da kallo umma na yin ƙwafa. sosai ma'azan ke jin daɗin yadda antilare take kular masa da sadiya ya ɗan yi gyaran murya yana mai miƙewa umma ni zan wuce zan je in tawo mata da wasu 'yan kayayyakinta umma ta girgiza kai ta ce kai dai da lare kun daure mata gindi ni me zan ce tunda kun fi karfi na murmushi kawai ma'azam yake yana so sa kanshi kaɗan yana kuma ba mu umma haƙuri a haka suka yi sallama da umma ya fice ya tadda asad a waje yana jiran fitowarsa jikin motocinsa suka tsaya asad na masa tsiya sai dai gaba ɗaya yanayin da ya gama azam ɗin a ciki ya san lalle akwai abin da ke faruwa wai lafiya ko dai na ganka a haka wai ma tsaya ina ka shiga ne muka yi ta neman wayarka ban ji ka ba gaba ɗaya yau na san dai mun yi waya ka ce min za ka je prison wajen yusuf ban sake jin ɗuriyar ka ba ko wani aikin sirrin ne ya riƙe ka dan furzar da huciye yana shafe fuskarsa da duka tafukan hannayensa bari kai dai komai ma ya faru yau dinnan ya faɗi yana ɗan dafe motarsa kaɗan suna fuskantar juna shi da asad asad ya gyara tsayuwarsa ban gane ba wani irin komai ma ya faru abubuwa da dama asad ya faɗi yana ɗan rage girman idanunsa yana jinjina kansa kaɗan na faɗa maka safina na da ciki asa ya saki baki yana dubansa sai kuma ya zaro idanu yana furta wow da gaske ya yi magana yana murmushi lokaci guda yana ƙara da ah mutumi na baka wasa fa irin wannan ƙoƙari haka lokaci guda double goal at a time wa yake haka sai ɗan baiwa ce min kawai za ka yi na so ma kiranka da yaya Dan har za ka wuce ni mai guda ɗaya ka ga baban yan double shirin da ya gama azam ya yi kansa a kife dan sanya shi dakata da zoliyar da yake sai ya ji ma'azam na faɗin tana da ciki kafin momi ta cire cikin asad ya tsaya cak da zoliyarsa yana duban abokin nasa sai kuma girgiza kai ce ban fahimta ba wani irin kafin momi ta cire cikin ina nufin me hakan yake nufi ma'azam ya jinjina kai yana duban asad eh ka ji daidai kafin momi ta cire cikin akan idona asad momi ta ba safi na kwayoyin cire ciki akan idona ina ji ina gani gudan jini na haifata yana bin ƙasa kuma babu abin da na iya yi don ceton ɗana ban iya yin komai ba don kare rayuwar ɗan tayin da bai da laifin komai muryarsa ta sarki saboda tsananin ɓacin rai ya ɗan limshe idanunsa kaɗan haɗi da kau da fuska gefe yana sakin numfashi a hankali Asad da mamaki ya kasa sakin shi ya girgiza kai yana duban abokin nasa ta yaya hakan ta faru wai ma ta yaya momi ta zubar da ɗan cikin safina akan idanunka ai safina ita ce ko ta ya uwa za ta cutar da ita irin haka ma'azam ci gaba da jinjina kansa a hankali yana duban gefe ta yi haka ne don ta ɗauki fansa a kaina akan da abubuwan da na aikata musu ita da safina a cewarta ya ɗan karkato yana duban asad ɗin kafin ya ci gaba da faɗin amma me na aikata musu asad me na aikata momi da tsanani da za ta nuna min irin wannan ƙiyayya ƙiri-ƙiri shin kulle safina da ne ne lokacin da binciken mutuwar ikiram ya biyo ta kanta ko kuwa sakin da na mata akan idanun momi ne ko dai auren da ne ba tare da saninsu ba ne asa cikin abubuwan nan da na lissafo wane ne ya kai girman abin da momi ta aikata min asad ban kashe mata kowa na ta ba me yasa za ta zaɓi kashe bawan allah a kan idona kuma bai tsaya a nan ba yau ɗin na kuma fahimtar wani abu game da momi ya yi fasali su duka biyun suna duban juna shi da asad kafin ya sanar da asad duk abin da musaddik ya sanar da shi game da momi mamaki da tsoron mutanen duniya ya kuma kama asad yayin da ma'azami ci gaba da faɗin asad matan nan ta yi niyyar cutar da mahaifiyata bayan tsawon shekaru da ta ɗiba da sunan jinyarta allah kaɗai ya san me ta aikata a mahaifiyata idan har za ta iya kashe jininta ɗan safina a sai da ya girgiza kai cike da tausayin abokin nasa na kasa daidaita natsuwata akan lamarin nan da wani ne bani wannan labarin ba kai ba ma'azam wallahi da zan ce karya ne ba gaskiya ba ikon allah idan na tana lokutan baya yadda momi take nuna maka ƙauna daga kai har ikiram da momi wallahi da za a ce za ta aikata abubuwan da ka zayyana mini zan ce ƙarya ne to amma ka san mutane suna canzawa wataƙila ɓacin ran da ka jefa su ne na duk abubuwan da ka zayyana kaya musu ita da safina ta iya yiwuwa hakan yasa take ɗaukar fansa akan ka don ta maka a ɗan kaikaice yake duban asad ɗin kafin ya girgiza kai ce haba asad ka yi tunani mana idan har momi za ta so mahaifiyata ta fice daga gidanta da rayuwar mijinta bayan shekarun da ta kwashe tana haƙurin zama da ita da yi mata jinya me yasa tantana ba za ta zaɓi fitar da ita daga rayuwa ta ba sai yanzu na tabbata wannan mata akwai babban abin da take ɓoyewa kuma ba zan gajiya ba sai na nemo ta a duk inda ta shiga ta fita sai ta amsa min tambayoyi tambayoyina da ya sauke na nauyi ajiyar zuciya ya dan matsu kusa da ma'azam ya dafa shi ma'azam ka yi hakuri. na sani ka fuskanci ƙalubale da dama na rayuwa amma ka sani mai ƙarfin imani shine Allah yake jarabtarsa yanzu da momi ta cire ɗanka akan idanka sai gashi tun kafin wayewar gari an maida maka waninsa Allah yana saka bawa ni idan an zalunce shi ta hanyar da bai yi tsammani ba sannan game da maganar neman momi ka sani kana da cikakken goyon bayana za mu binciko ta a duk inda take insha Allah na san kana cikin matsanancin hali yanzu amma dan Allah kaka aiwatar da komai cikin fushi za mu yi komai a natsakaji dan kau da kai gefe kaɗan ma'azam yana farzar da huci lokaci guda yana duba agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa na hagu sai kuma ya buɗe motarsa yana faɗin kaje kawai za mu yi magana gobe in sha Allah Hassan ma ya jinjina kai yana dubansa ya zira hannayensa duka biyu a cikin aljihu kafin ya ce kenan sai na ji daga gare ka dan Allah dai ka kula ma'azam ma'azam ya jinjina masa kai kawai yana kokarin tada motar sannan asali yana fita sa motar a tare suka fice daga foundation din yana isowa gida kai tsaye na dining yana kallon abincin da ta shirya musu wanda ko taba ba ta yi ba ya shiga bude abincin yana sakin murmushi a hankali shi kansa ya san idan ya ce bai yi kewar kasancewa da ita ba ya yi karya. sadiya ta zama wani bangare na jikinsa yana mata wani irin su wanda bai sanya rayuwarsa za ta kasance ba idan har ya rasa ta a hankali ya isa jikin hotonsa da ke manna akan hanyar matattakalar bene ya shiga shafa fuskarta yana sakin murmushi yana tuno abubuwa da dama da suka faru tun daga ran da suka fara haduwa har kawo wannan lokacin da take dauke da juna biyunsa murmushi ya saki a hankali hannunsa na shafa hoton nata sai kuma ya ɗan tsime ya harare ta kaɗan ke sarkin taurin kai ki kiyaye yanzu kina dauke da ɗan mr inspector a mahaifarki ya magana yana nuna ta da yatsa haɗi da ɗan fito da idanunsa waje kamar da yadda yake mata gargaɗi a lokutan baya da basa jituwa a hankali ya janye idanunsa ya sa kai zai nufi sama har ya fara taka mata takala bene guda biyu sai kuma ya juya yana dubanta jima na kyakkyawa i love you i love you so much ya ƙara shi da gajeren murmushi a gefen bakinsa sannan ya sa kai ya nufi ɗakin nata inda ya shiga haɗa mata kayayyakinta a ɓangaren sadiya kuwa dankalin hausa an tilare ta soya mata da yaji mai daɗi mara zafi ta kuwa ci sosai ta yi nak abinta a nan falon take shingiɗa tana kallon labaran tara da aka so nuna a tashar nta nan ta ga an hasko wani labari cewar rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sun yi nasarar cafke wata mata da ake tuhumarta da laifin safarar makamai ga 'yan fashin daji a garin Fashi. matan mai suna ta ba ta fito ne daga garin sileja na jihar niger da ke makotaka da birnin tarayya Abuja. Sadiya bata gama jin labarin ba ta shiga rangada a Umma kira. Umma! Umma! Umma zo ki gani! A tare Umma da Antilare da ke kicin suka nufo falon babu shiri suna tambayar Sadiya lafiya? Sadiya ta shiga nuna musu tibin wanda har lokacin labarin ta ba ake nunawa. Umma kin ga hajiya ta ba wace, duba ki gani. Umma ta shiga sallalami tana tafa hannaye. Ta bawa ce, ta bawa da suka sha fama da ita. ta ba da suka anshi rancen kuɗaɗe a wajenta lokacin auren sadiya da sagir da biyu ba umma ta ci gaba da salati tana faɗin ta bawa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai dai kuɗaɗen garkuwa da mutane ta bawa ta ranta mana o na shiga uku ni uwa ni Allah mun tuba Allah ka yafe mana kurakuranmu o duniya ashe ta baya yar safaran makamai ce ga yan fashin daji kuka ya kubce umma tana faɗin yo ba dole mu gaba daidai ba yan ta'adda suna kewaye da mu mun amshi kuɗin hannun sagir sannan muka zo muka amshi na hannun tabawa ashe ita ma ita ta'adda ce ba dole mu ga babu kyau a rayuwa ba san abin duniya baya kai bawa ga komai face taɓewa da halaka sadiya ma ji ta yi hawaye suna zubo mata sanda ta tuna rayuwarsu ta baya da yanda yanzu ta su ta inganta ta lare ta rungume umma tana bata baki da faɗin komai muƙaddari ne daga Allah sannan ku ba ku san cewa ta baya ta addaba ce da ba ku amshi kuɗaɗen hannunta ba kuma ma kun maida mata kuɗaɗenta ba ku ci kuɗin tabawa ba Allah ya cece ku ya fidda ku kuma Allah baya kama laifin wani akan wani ki yi haƙuri ki daina kukan na haka kar ki ɗaga hankalin Sadiya duba da halin da take ciki sannan ta bawa ma ai an riga an cafke ta za ta biya duk abubuwan da ta aikata an kuma rage mugun iri a cikin al'umma akwai ire-iren ta da dama ana rayuwa da su a cikin al'umma amma ba a san su ba Allah dai ya ci gaba da tona masu hali irin na tabawa asiri da ma sauran 'yan ta'adda da suka addabi mu. Allah ya kawo mana zaman lafiya.